haka masu sauraron mu mu da warhaka da sake saduwa wani sabon shiri na mahawar studio kalangu ta hanyar radiyo 52 da akwati mai hoto guda bakwai masu hulɗa da studio kalangu a faɗin nijar baki daya a zandar kuna sauraron wannan shiri ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da radio shukura mita 105.5 yau za mu tattauna kan gurɓacewar tarbiyyar yara mata a zandar dalilai da mahuta a kasar niger 'yan mata masu kasa da shekara ashirin kashi 61 ne cikin 100 na mata baki daya kuma kashi arba'in cikin 100 daga cikinsu masu shekara tsakanin goma sha biyar da goma sha tara suna cikin yanayi na haifuwa a yanayin budurci kwaikwayo yana ɗaya daga cikin tarbiyoyin 'yan mata kuma yana sa su shiga tsaka mai wuya a yau gurɓacewar tarbiyya ta shafi babban adadi na yara 'yan mata wanda maza ke lalatawa to wasu dalilai ke sa 'yan mata shiga gurɓataccen hanya ta zinace-zinace wasu hatsari suke fuskanta da su da al'umma gabaki ɗaya kuma ina mafita domin magance matsalar da mu tattauna mun gayyato dr abdulwahab sumana masani kan zamantakewar dan adam malami a jami'ar da magaram da dr sani abdulmajid inspector na fannin ilimi malami mai wa'azi a da magaram da kuma na handi umaru shugaban fanni mai kula da kariyar yara a ma'aikata ta jiha ta mai kula da mata da yara ni da zan jagoranci shirin sunana mustapha mamman sani wakili ne na studio kalangu a nan da magaram 'yan mata masu zinace-zinace suna karo da matsaloli da dama musamman cutar na wadda ake ce ma kabari salamu alaikum wato sida akwai kuma cikin shege ko kuma komawa wariya a cikin mutane malam na handi za mu fara da ku yaya kamarin lalacin tarbiyya ta matasa musamman 'yan mata yake tahiya a nan zandar eh lalle gaskiya ne akwai lalacewa akwai gurɓacewar tarbiyya a nan E, cikin e, region kimu ta da magaram wanda ya sa ma'aikatan nan suna samun yara da yawa wa'anda ake kawo musu ta wannan hanyoyin wa'anda suke fuskanta cikin kuncin rayuwa kuma wa'anda suke shiga cikin wani yanayi wanda ya kamata a kama ɗauki to yaran suna da yawa tun da a ko'ina in ka bincika za ka ganin wurarrani wurarrani inda yara ke eh, sheke aya su zana cewa wanda ba a ci musu komi kuma ta wani halin wanda abin in ido ya gani ido ba za ya ji daɗi ba sannan eh, sakamakon wannan abin ya sa a yanzu dai wa'anda aka ci ma zarafi ta hanyar fyaɗe ko ta eh, wata hanya dai ta batsa ya tashi da yaro 654 daga 2020 zuwa yau sannan yara wa'anda eh, muka samu suka ɗauki wata tabi'a ko muke samu cikin warrani wa'anda bai inganta ba na batsa ko na wane ne wa'anda eh, service muke kama ɗauki sun tashi dubu biyar kenan wa'annan sakamako ne wa'anda za su ce mu tunda wa'annan yaran da ke zuwa wajen mu sai wa'anda suka fuskanci matsala ne ake kawowa wasu wanda ke yi ta kama in ba su fuskanci matsala ba ba za su isa wa wurin ba kenan abu ne wanda ya yi kamari a shahar da magaram muna gani wurarani wurarani cikin irin hutar da muke yi tun da muna wani siyawan sintiri da muke yi mu ga ina ke da matsala ina za mu gamuwa da wani yaro mai matsala muna ganin wurarani da yawa na batsa inda matasa 'yan kankanan shekaru ke taruwa eh, suna yin aikin asha ta cikin kowane hali ta sa tufafinsu ne ta hudda tsiracin soja ne ta kuma yin eh, eh, eh, abubuwa na batsa ne a tiri a idon kowa a ganin kowa a ganin 'yan uwansu tare da wasu manya ko yara 'yan uwansu vraiment wurin wanda suna da yawa ko gidaje na bakin daji ko kuma a cikin gari da wurin ko kuma a mashaya ko kuma karce karce wanda sunan ya kamari wurin ayyuka na batsa kenan abu ne wanda yana cin mutuwa kwarya wanda kuma service kin كل يوم muna samun yara wanda ake kawo mu ko ma'aikatan ne ko kuma mutanen gari da kansu su kiran mu su ce mu ga abu kaza da muke gani a wuri kaza ya kamata a yi magana mu kuma sai mu kai ma labari inda ya kamata don a samu a kama shi da waki kenan abu ne wanda muke nan ga gani a cikin jihar da magaram yadda ke cin mutu a kwarya kuma wanda duka al'umma suna ba da labari a kansa. Ustaz Abdulmajid me addinin musulunci ya tanada game da tarbiyyar yara musamman 'yan mata. Eh, na harko dai mu san dai menene yaro a musulunci yaro dai muka dubi ƙur'ani za mu ga amana ne kuma kyauta ne kuma hallo jarrabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ado ne wanda ayoyin ƙur'ani duka sun yi bayani a wannan kenan bayan haka tarbiyya wajibi ce kenan a ƙarƙashin wa'innan abubuwan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanku masu kiwo ne kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon da aka baku ranar tashin kiyama da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ma yake cewa ake kiran mummune ya kone suka imani ku jima kanku ku kare kanku daga shiga wuta da ku da iyalanku to wannan kaga yana nuna mana wajibci da matsayin yaro yana da mahimmanci a musulunci kuma da wajibcin a tarbiyyatar da wannan yaron wanda amana ce da Allah subhanahu wataala ya sa a hannunmu. Dr. Abdulwahab daga ina tushen wannan gurbacewar tarbiyya ta taso. Gurbacewar tarbiyya inda tushen ya taso bangarori ne daban-daban ita tarbiyyar karan kanta yadda aka saba ta da ita a cikin zamantakewar tamu ta da ita kanta an samu sauyi daban-daban sauyi daban-daban kuma da yawanci ba sauyi ba ne na kwarai akwai wasu abubuwa halaye da yawa da maganganu da yawa da wasu ayyuka ko eh, aika-aika da yawa da ake yi da suka sa wannan tarbiyyar tamu ta gurbace da akwai kamar wasu maganganun da baiwa ka ji su suna yaduwa cikin al'umma kamar maganganun basa kamar zage-zage da gaskiya ba a mazin yin su ko ana yin su an san wane lokaci ake yin shi kuma yanda ake yin shi nan bai ba mutum sha'awa balle mutum ya ta maimaita da zahi ake yin shi ya san ko wannan baba ne ya zagewa ne kenan bai ba zai ji wani sha'awa yanzu kawai ya zama ne wani ado banda wannan kuma da ai akwai sunayen al'aura da gaskiya ba a rinka ba a mazan haɗin su ko'ina amma yanzu ga shi nan ko'ina mutane sun basu da kumya a ido yadda malam bahaushe yake hodi ko suna ta hodin shi ko ina ban da wannan akwai eh, eh, a cikin gidajen ma akwai wasu dalilai da da suke eh, sukan ba mu tushen wannan gurbacewan tarbiyya in uwayen suna karan kansu suna wasu abubuwa na basa cikin maganganunsu ko ma suna wasu ayyuka da bai kamata a yi su ba a gaban idanun yara suna yin su a gaban idanun yara abin da ya shahi abubuwan da suka shahi al'aura to kun ga nan nan ma wani sababi ne eh, daban kuma eh, banda wannan akwai abubuwan wannan salulolin da suke mu yau salulolin ai iri biyu ne har sun zama sun kai yana yi cewa akwai salula na da akwai na zamani wannan manya-manyan saluloli masu hoto da, da masu yanan gizo-gizo waɗannan saluloli sun kawo nasu gudunmuwa na asha cikin wannan gurbacewan tarbiyya tunda sai yaro ya shiga cikin daki shi kadai ya yawo a duniya ya kalla inda yake so wanda yake so abin da yake so lokacin da yake so babu wanda ya sani da da babu su hana yaron ka za ka yi huta waje shikenan ya katira ba bai huta waje ba to yau yana a cikin bargan shi ma ya shiga duniya ya shiga duk inda duniya yake ya shiga yanda ake cewa ya yayi magana da mutanen Allah ya yi magana da mutanen Annabi yayi magana da shaidan duk a cikin bargon shi wannan ma sun kawo abin ga har wani masani ya faɗi cewa duniya ta lalace ta kai inda yi kusan miliyar 136 fotunan basa miliyar 136 video video miliyar 136 al'umma ta ce kallo a kowace shekara gani wannan basa ta kai basa banda wannan kuma akwai wasu dalilai da yadda tarbiyyar mu ce ma a lokal in ita ma tana kawo su kamar salon eh, tarbiyyar lokal tamu ita ma gaskiya tana son bincike tana son a duba tunda ita ma tana da nata laihi a cikin wannan abun tunda eh, abin da muka saba da shi shine yara ana raba su ne da 'yan maza da 'yan mata ana raba su ne a wani in sun kai wani shekaru amma a cikin tahiyar da lokal gama su ace kuma baka sani ba da waye ce tahiya da waye ne baya tahiya suna tare ne a lokal a banki ma a tare suke zamne da yawanci yanzu ne aka fara samu ana raba ana shezoji sheza na kowa da kowa na da nashi amma ba ka a banki ne su uku ran suna goga da juna wannan duka abubuwa ne da bai kamata ba a banki suna cikin wannan abu na karshe ko na kusa da karshe da zan faɗi shine akwai 'yan mata da yawa da sun kai arme ba su yi arme ba kuma sun riga sun san menene a cikin arme dole suna ji wanda suke arme ma sun zamana hiran suke su ma suna hiran gabansu wanda ba su yi armen ba suna ji ake akwai abu a cikin akwai kaza a cikin arme rayuwar arme kaza ne ya rayuwar arme kaza ne rayuwar miji da mata kaza ne suna so su ma gwada su gani menene abu kuma akwai wasu sun yi arme aka armar da su ga wasu su kamin ma ka yi wata biyu uku sun tahiya su sun bar su shekaru aro aro suna zamne su kadai sun riga sun fara eh, eh, dandanan rayuwar arme na aka bar su wannan ma yana na banda wannan akwai wasu dalilai da gaskiya ba ba wajen ba ne abin ya faru amma dai mu ma eh, karshe dai munan cikin tunda muka dauci yaran matan nan da eh, eh, matan da muke zance akwai inda suke taruwa akwai wasu wurare da aka bar musu ya kawo abin ga ban da wannan kuma akwai abu na karshe da zan faɗi shine akwai cikinsu lokololin inda gaskiya wasu ana barinsu wasu lokuta a bar su suna zazzamni sai ka gani su tashi suna taruwa suna yin abubuwa uwan ko sun zo gida uwal batta gida uban baya gida kuma ba su ma ta yi lokol ba an bar su a gida su kadai ne sai su kalla abin sun ga dama sai yi abin sun ga dama kenan an bar tarbiyya uwayen sun bar yaunin da Allah ya rata a gare su aka bar yara kaman kusan kara zube suna yin abin da sun ga dama kuma da akwai wasu abubuwa in kai su an gane da cewa baka zamna kurun ba a cikin kamar 'yan mata in sun yi arme ana so a gani ya ne har eske ta ta gidanta da budurcin ta ko bata ta ba kuma abu ne na kumya a ce ta ta gidan armi bata ta yi da budurci ba da akwai wannan abun da yake sa 'yan mata da yawa ba sa yin wannan lalaci da musulunci ya bunkasa ba dai shekarun baya da eh, ce eh, dawar sunna dawar sunna da dawar izala ya yawaita don suka nuna cewa wannan a hudu a huta washe garin arme a nuna ma duk duniya cewa da wane da wanki ga abin da suka yi ja wannan bai kamata ba a musulunci kenan a wannan abun sannu sannu yana bacewa amma sai ba a samu ba mi za a sa a kambacin shi tunda musulunci ya kau da shi to mi za a sa a kambacin shi da yana cikin wanda suke sa 'yan mata da yawa ba sa lalata amma yanzu an kau da shi kamar an bude kofa ne kowa ya abin da yanzu malamai su karan kansu ba su yi abin gaba tun ina cewa a cikin makarantun ne akwai wasu matsalolin ba a yi kamar ana ana karatu amma ba a sa tarbiyya da yawa cikin har yaro tun yana yaro san me ya halatta yi me bai halatta yi ba wannan duka suna nan shugabannin su karan su ma ba su kawo wani abu ba su kasa a wannan Eh, kamacin wannan abun da da yake hana eh, lalata da yawa. Ustaz abdulmajid Majid kamar a addinance wasu tushina na za ku iya zano mana wanda suka kawo wannan gurɓata yanayi a yau. To abu dai mai girma mai mahim eh, wanda ya hisu duka wanda za shine rashin tarbiyya. Ƙawarar tarbiyya da saranda da uwaye suka yi maza da mata akan tarbiyya ɗiyansu. wanda har wasu cikin sarandan da suka yi suka ce zamani ne a bar shi yaran zamani ne bayan da muka yi da su alhali muka duba maga kenan wayan su ne suka zamanto na zamani da suka yi saranda hallo za mu ga wani lokaci uwaye ba su ba da misali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa kowa da aka aihe shi an aihe shi yana shirye ya karbi abubuwa na biyayya ta Allah subhanahu wataala amma uwaye su suke canza su canza mutum ko su da shi yahudi ko ba nasare ko ba majuse kenan wannan sai ke nuna mana kenan in baka ba da ba misali mai kyau ka bai doka misali mai kyau in uwa tana karya uba yana karya yana shaye-shaye ɗan shi ma haka ne zai yana doka kenan babu wannan misali haka kuma babu eh, yin ukuba da kuma wajen lokacin da yaro ya yi abin lalata sai a kyale shi kuma hallo babu sakamako idan ya gyara ya abin kirki a yabe shi a kan abin da ya yi wannan sai ke kawowa zaka ga wani lokaci ɓaci ya yi yawa an ɓata yara an sake su su yi abin da suka ga dama in kuɗi ne za a ba su a ba su in ko ba a so a ji eh, laihi eh, ba ka so kama uba ya zama bai so ma ɗan shi laihi bai ice ma ɗan shi eh, a'a kuma kaga hallo akwai wajen kuskure mu wajen gyara kuskuren yara wannan ana samun matsala wajen ka gyara kuskure wa sai su kuma a ɓata sai a samu matsala a wannan wurin ya yi bayani akan zancen abubuwan yanzu na zamani da ya zo musamman abin da zan kara a kan shi yanzu mun zamanto ba mu da lokacin yaranmu uba baka da lokacin yara ka huta tun da sahe da ranar hallo ka zo fit ka huta hallo baka dawowa gida he menu sai ban yara sun yi kwana alhali shi kuma dole ne a ce muna da lokacin da muke zama ko da minti talatin ne ga diyanmu mu riƙa gani to wannan babu shi wannan zama eh, da diya ga matsaloli na misali yanzu in an zo gidan ma zaka ga in ma an zamna kowa shiru ya ka ce an yi mutuwa uwa tana whatsapp uba yana facebook kowa shiru ya kai tsammanin babu kowa a cikin gidan kenan babu tattaunawa tsakankanin mu ba mu sanin matsalolin yaran mu har mu tambaye su su wane ne abokan su dan yin abokai na banza suna daga cikin abubuwan da suka kawo matsala ba mu tambaya mu san abokan su da su wane ne suke hulɗa da su ga matsala talauci da kuma saki wanda lalle saki abu ne wanda in ya kama yin shi ake amma ya kamata mu sani yana daga cikin abubuwan da suke kawo matsala wannan da an saki mace ɗiyanta wani lokaci za ta ɗauke wani lokaci in ta ɗauke ba ta iya tarbiyyatar da su wani lokaci uba ya ɗauke halo ya armo ta ita kuma ta yi ta wulakanta su ya sai su wuta su ta yi inda suke so ga eh, matsayin muhallo na lakwal kaga yanzu ministar imu sunanta ta education national kenan ya kamata kenan a lakwal banda ilimi a ce ana ba da hallo tarbiyya to he zamanto wani lokaci mu malaman na lakwal mu ma banmu da tarbiyya ko kuma ko da kai tarbiyya banmu da banmu zo ba don ba da tarbiyya yaro kawai sai mu sa akan mu kawai in koya mishi ne ya san ilimin program inda aka bani sai ya tsaya daga nan to wannan yana kawo matsaloli da kaga hatta da wani bi cikin program in ma kamar doctor yana bukatar a diba shi yanzu za ka gani wani abubuwa akwai wani abubuwa da suka ake sa alakwal ka gani wani reproduction ta da reproduction amma ana huce iyaka tunda wani wani uba ya taba ce mini dan shi ya taba zauwa ya ce ya mishi desen desen na al'aura an ce alakwal a zo a yi to kaga zaka je wani ɗanka ka zo rika ma wannan tambaya ina irin abu ya kamata a diba su a gani. Malam na handi. wasu rukunin mata wannan matsala ta gurɓace tarbiyya ta hishawa. Zan fara da wani poem guda wanda Ustaz ya magana kan shi, eh, wanda na ɗaya shine sakaci na tarbiyya kenan duk ɗaya matan da ko yaran da za mu ce suka hutu daga wuri ko gida inda aka yi sakaci da ba da tarbiyya inda mahaifi ya yi sakaci da kula da ina yaron shi ke zuwa wani ne abokan yaron shi kenan yara ya mata wanda ke cikin yin wa'annan gidajen duk an yawan samun su a cikin eh, wannan hali na gurɓacewa tarbiyya sannan kuma eh, akwai eh, ɗiya mata ko ɗiya wa'anda suka taso daga cikin gida inda wayan Eh, ba su da hali tunda rashin halin uwaye yana sa wani lokaci ba su da dama wadda za su tsaya su kula da mi su ke yi ko su ba su tarbiyya ta ƙwarai ko su aza su bisa kan eh, hanya ta kirki sannan akwai ɗiya mata wa'anda suka taso daga cikin unguwanni wa'anda unguwanni nan muke ce ma a turanci defavorize kamar unguwanni wa'anda eh, eh, marasa galihu sun yi yawa a cikinsu tunda a wannan wurin uwaye ba su da cikakkai inci bisa kan ɗiyansu tunda wani abubuwa da wani nauyi na ɗiyansu da kamata a ce sun ɗauka ba su da halin ɗauka shi sannan kuma kenan halin ma yi musu magana yaro da ke cikin balaga ko cikin wani abu yana jiran kai mishi wani abu na a zo a gani kai ba kai mishi ba kuma a rish a ba zai yarda ba ka zo ka ci da mishi abin da kake so ko da wannan abin ya zama na gaskiya sannan a cikin wannan unguwannin kuma ya zama na mutane ba su sa ido kowa sai ya tsaya ce dan shi sai dan shi muku a protection de l'enfant muna cewa yaro dan kowa ne mutum biyu za su aihuwar shi ya amfani duniya kenan nauyin kula da wa'annan yara bai tsaya ga mahaifin shi da mahaifin shi kaɗai ba ko ga wannan uwan shi nauyi ne na kowa tunda yaron nan in ya zama abin kirki duka unguwa ko jiha za ma amfani in kuma ya zama gagarumin barawo ko can wani abu daban kuma wannan unguwa kuma ita za cuta ma sannan in muka dibi fanni na shekaru mu a wajen yaro shine wanda daga aihuwa zuwa ƙasa ga shekara goma sha takwas ko saura kwana guda ya saura da ya cika shekara goma sha takwas mu a wurinmu yaro ne to wa'annan wuri za mu samun yara daga shekara goma sha biyu zuwa sha takwas kinnan yawanci su ne aka yi samu a cikin wannan hanya ta batsa a cikin wannan hanya ta gurɓacewa eh, abu kuma a cikin wannan hanya inda za mu samun su cikin warani wanda bai kamata bai kamata ba a cewa wannan yaran mun same su to me ma'aikatar ku take domin shayo lamarin yawa eh, ma'aikatan mu a ƙarƙashin jadawalin aiki eh, na ƙasa wanda nauyin yara ta a ma'aikatan mu ta da shi tana yin ayyuka na farko bisa abin da shayi kariya kenan waye ma mutane kai waye ma ma'aikata kai waye ma yalle kai bisa kan menene kariya hakkin yara bisa kan menene eh, ba da tarbiyya ga yara bisa kan menene kula da ina yara ke zuwa sannan kuma muna aiki na in kamar yaro ya tsunduma cikin wani hali koko yana zuwa irin wa'annan ko mashaya ne ko gari ne wanda za mu zawa mai aiki tare da yaron da iyalan yara don mu samu mu ciwo kanshi sannan kuma muna nan ta wata hanya muna huda hanyoyi wanda zai sa kowa da kowa ya kama mu aiki bisa kan eh, wannan eh, gurbata tarbiyya ta yara musamman shine a cikin ƙauyuka ko wasu karci muna hau da kwamiti kwamiti na protection de l'enfant wannan kwamitin nauyin shi shine duk wani matsala da ke da kwai ta yara ko wata matsala da wani yaro ke da kwai ya tattauna ya gani ya kamata a ciwo kan matsala shine zaka ga cikin unguwanni inda kwamiti in ya ga akwai irin wannan abubuwa sai a taru dattawa me ya kamata mu yi don a samu a ciwo kan wannan matsala Dr. Abdulwahab wasu illoli shi wannan gurɓacewar tarbiyya ta iya haddasawa ga kai su yaran da al'umma to illolin suna da yawa siri zan yi tsokaci kadan game da malam nahan da ya hodi abin da ya hodi game da wani irin 'yan mata ne aka fi samu eh, cikin wannan gurbacewan tarbiyya muka ce akwai 'yan matan da ba su yi arme ba har yanzu ba san menene arme ba amma kawai suna ji da ana cewa rayuwar arme ko rayuwar eh, namiji da mace akwai wani abu da baka yi siffanta shi sai ka ji shi sai ka gani wannan yana ingiza su yi a banga akwai wanda sun yi arme ne mazan suka tahiyar su suka bar su sun zama tamkar zaurawa ne su ma suna cikin wannan akwai wasu da wanda suka samu kansu cikin talauci suna yin abun ma na neman kuɗi ne kuma akwai wasu kuma sun yi arme amma su 'yan mata ne kananan 'yan mata ne sai lottiya suka arme su sai gashi nan cikin gidajensu basu nan ga samu gamsuwa na zama arme yana kai su ga irin wannan lalata illolin eh, malamin sani gaskiya eh, suna da yawa likitoci sun faɗi har sun gaji suna cewa akwai eh, eh, eh, cututtuka iri-iri da ake ɗauka game da ga wannan ban da wannan akwai bakin sunan gida gidan ma zai yi kaurin suna gidan kowa sai an nuna gidan da yasa kuma ita yarinya da ta samu kanta cikin wannan abu to tarihin tarihinta ta gurbace hal abada inda cikin irin wannan al'umma ta ta ta, don da a damagaram ba a kai ba a kai wannan wurin da eh, a ci garin ya girma a nan da magaran har yanzu da kace gidan wani akwai su da yawa an san gidajen su su wani ne wannan su wani ne wannan kenan an san tarihin kowa ki tarihin ta gurbace in aka yi in aka yi rishin sa'a abin ya kai ga a samu a samu yaro cikin irin wannan lalata kenan an samu yaro a wajen arme to kaga ga wani yaro da aka bata ma shi ma aka bata mishi tarihi an kawo mishi aiki a tsawon rayuwar shi wannan duka eh, wannan duka illoli ne kuma wannan yara kun ga eh, da wuya su samu ilimi mai zurfi 'yan matan ne 'yan mazan ne da wuya balle da 'yan matan tunda um, ko da su malam na hannu suna fafatuka su gani cewa eh, yarinya ka a hudata daga lokal ai al'umma ta riga ta hudata daga lokal mm. in dai ta samu kanta cikin irin wannan halaye balle ma in ta yi cici ai shi kenan ta huda kanta da ko al'umma ta hudda ta daga lokal kenan da wuya ta samu eh, ta yi ta ilimi kuma cikin irin wannan al'umma da wuya a samu ci gaba tunda in tarbiyya ta gurbata to da wuya a yi tunani ma mai kyau hal a kai ga ci gaba yanzu kun gani wannan ma muhawaran da muke yi ai illa ce wata illa ce ta kawo shi kamar dan an gani ga ta nan zandar ce ga ana cikin zandar ana cikin ina ji dai inda cikin manya-manyan birane dai ita ce birni ta farko a tsawon addini kama a ce birni ce cika da addini an jima ana addini kuma hamma ana gani cewa lokacin eh, marigayi sultan tanimu alaji kanshi da kafara ya hoto karara ya ce eh, wannan masarautar masarauta ce ta musulunci gashi nan eh, eh, tattaba shi da wanda suka taru cikin garin shi gashi nan yanzu abinda suka samu kansu a cikin ga wannan illa ga garin ma gaba daya yanzu ai kuka ce kusan radiyo hamsin da wani abu za su saurara a kowannan matsala a garin wannan ma wata illa ce daban banda wannan kuma eh, in dai an samu al'umma cikin irin wannan eh, halaye to mu san da cewa ba ilmi da wuya ci gaba akwai matsala da a samu ci gaba kuma wa'annan yaran su ne manyan gobe su ɗin ma wa za su aiha tun da tarbiyyarsu ta gurbata tun yanzu mm. yanzu yaushe za su gyaru har su su ma su aifa wanda za su ma tarbiyya in kunga wannan illa ce ta ba, ba ta yanzu ba mai e, eh, kamar illa ce ta ta, ta, ta gaba na mustakbal na, na gaba mm. eh, shi nan illolin irin wannan abun e, eh, suna, suna da yawa kuma inda akwai ce ta alfarman alfarman dan adam mm. cikin wannan wata illa ce ta ban kuka ce wannan na handi ce wata akwai cikin abin da ya zana nan ai akwai fade mm. fade ai ce ta alfarman dan adam ne dunki nan wannan ma illa ce eh, babba za a kai wani wuri da yaran da suka samu kansu cikin wannan to fa yanzu fa ba su ganin darajar uba ba su ganin darajar uwa tunda ba cikin arme ba ne suka dandana rayuwar arman a waje suka yi kinan ba su girmama uwa ba su girmama uban ustaz abdulmajid kamar mai addini ya da addinin musulunci domin kaucewa lamarin wani na gurɓata yara eh, na farko addinin musulunci in muka duba eh, yana nuna mana tun da hware ya kamata mu yi maganin shi ta hanyar zaben uwa da zaben uba addini duka hadisi manzo sallallahu abinda suka nuna a zaɓi uwa ta gari kenan wata ce mai addini mai hala mai kyau haka uba ma na gari bayan haka kowa mai sani dole ne tarbiya gaba a ci gaba take ba ta tsayawa kai da ka ɗauko yarinya daga gidansu uwayenta su mata tarbiyya to kai ma ka ci gaba da tarbiyyatar da ita kahin ku samu 'ya'ya wanda zaka ci gaba da tarbiyyarsu kuma a cikin tarbiyya wani ku zamanto duka da uwa da uba duka ra'ayinku guda akan tarbiyya eh, mai kyau wanda sanin cewa ne idan tarbiyyar nan muka barta muka sake ta ba mu ɗauke ta ba a hannu mu rika tunawa cewa gobe kiyama mu ma ba tsira ba tun da ranar tashin kiyama akwai wanda zai kama hannun baban shi ce bai yarda ba shi ya yi aikin kirki amma shi bai koya mishi tarbiyya ba kenan shi ma bai shiga ba aljanna haka kuma annabi sallallahu alaihi ya ce ya isa laihi da zai hallaka mutum ya tozartar da abin da yauni yake kan shi na iyalin shi kenan kuma daga bangare guda kuma hallosi yake kwadaitar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya bashi ya'ya mata ya tarbiyatar da su ya kula da su wani hadisi ya ce ko ɗaya ce ma wani biyu to ya kula da su to wannan zai zama mushi katanga ne game da shiga wuta to kenan mu kama wannan tarbiyya kuma ta hanyar hwarawa da cusa ma yara imani tunda tsoron Allah da imani shi yake gyara komi kai ko kasan nan tamu ba ma harkar tarbiyya ba ko ƙasar nan tamu in dai a ce dukkan ma'aikata da shugabanni duka kowa na da tsoron Allah a zuciya shi wallahi ba a bukata sai an ma wani control sai an ma bincike kai da kanka ba za ka cici ƙasa ba ba za ka yi sata ba ba za ka ki aiki ba saboda ka san akwai wani wanda ka tabbata yana yana kallon ka to dole sai mun kama wannan kenan cusa imani wani sahabi yana cewa da muna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam tun muna yara muna jin da karhim da ji da jinin mu abin da ya fara mana cusa mana imani kahin ma mu koyi alkur'ani da muka koyi alkur'ani sai ya kara mana eh, imani hallo kuma eh, daga cikin mataki da manzo eh, addini ya nuna mana mu zamanto mu ne masu koyi duk abin da muke saboda comportement ma in ce yahi ma wa'azi kai ka nuna comportement na kirki yahi kai ma yi wa'azi saboda an yi dokan abu da rasu daga halayenka na kirki wanda comportment da zakai kenan wa'innan abubuwan za su samu mu sa yaran mu su rika eh, ganin menene muke dan su eh, kwaikwaya kuma addini ya hana ka saki eh, tarbiyyanka akan kowa ma kenan ka zaɓi makaranta da yaran ka su yi karatu ka zaɓi wata irin lakwal zai kai hatta kadda ka bar tarbiyyarka akan boyi boyi yanzu ka kaga wasu boyi boyi mai suke tarbiyyar musu iya saboda kullum bai da bai ganin uwan shi bai ganin bai ganin uwan shi kuma addinin musulunci sai karantar da mu mu rika bibiya yaran mu duka abubuwan da suke muna bibiyan su muna ganin muna sanin su wane ne eh, abokan su muna sanin suwa da wa suke hulɗa kuma muna hatta in mun sai musu ma salula wajibi ne mu rika bibiya muna kontrole maga menene suke yi da ita eh, wannan eh, eh, salulai kuma a ƙarshe wajen gyara tarbiyyar mu in ma sun shiga wata hanya mu san wani mataki za mu bi a yau mu yi aiki da canzawar yanayi canzawar duniya wani tsanani da yawa bai yayi kuma sakaki ma bai yayi sai mu yi aiki da fahimtar yaro yanzu a ko wata rana wani zo wajen manzo sallallahu alaihi ni yaro ne Allah ya mini san mace annabi sallallahu alaihi ba ni izini in yi zina sahabbai wani suka tashi don mu ga annabi shi ne babban pedagogo na duniya wani tashi zai bige shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ah, ku kyale shi yace ya ka zo yace kana son wannan a yi ga ma'ayyaka yace a'a ce to mutane ma ba so a yi da uwayensu kana so a yi da diyarka kana so a yi da tantinka kana so a yi da kanwaka duka ya ce a bai so ce to su ma mutane ba so a yi da nasu kuma ka ce a baka izini da na wata ne za ka yi da na wasu ne wannan abin mazo sau da ya mishi addu'a wannan mutum yake cewa tun daga nan abin wannan ya huta daga zuciya shi kaga siyasa ce hanya ce ya biyo ta ya gyara kenan kan mu yi wajen neman gyara mu ƙara karya abin kaga amma mun lokaci bulala kishi na tsine ma na kore ka daga gida irin wa'annan abubuwan ake sai ya zamanto a ƙarshe an ma nemo wajen gyara an lalata murka ba yara mas'uliya murka responsibilizan su muna musu kuma alheri in sun gyara ko abu guda ya gyara yaro ya sauya mishkyautata a ƙarshe shawara ce mana so in ba su irin wannan irin suna handi ina ga ya kamata a ce mun kai inda za mu yi wani kwamiti su su yi wani kwamiti wanda za su a ƙalƙashin su yake na zai hada da su malamai da jujoji da wasu masu ilimi na zamani na na, misali ya zamanto kwamiti ne kawai duk inda aka samu irin wa'annan yaran a zo da izinin uwayensu a musu wani wuri inda za a zamanar da su a kirawo waɗanda za su sauya musu kwakwalwa in ma za su iya yin wata guda a wani kan kahin a sallame su eh, dr wahab tambaya ta ƙarshe kamar wace ce shawarar ku ga 'yan mata wanda yau kamar yadda kuka faɗi ɗazu harakar kwaikwayo ya sha musu kai na gani a wajen wance nima ina so kuma da ma uwaye da gwamnati game da eh, shayo kan wani lamarin eh, zan fara da wajen gwamnati mm. gwamnati dai ita ce uwar kowa abu na farko a sace duba lakwal inmu me ake koya ma yara na tarbiyya wannan ya kamata a san da cewa an jima a cikin lokololin ba tarbiyya ake yi ba a'a ilimi ake basu sani ne ake basu kawai alhali ko tarbiyya bai yiwa sai an hada da ilimin da jara halayen da tabi'u tabi'u kuma da jara kwakwalan mutane ya kamata mu gani abubuwan uku na a yi su daidai wa daida ka a ba ilmi zalla kadai zan karanci da an kai koleji fa to shi kenan an bar tarbiyya alhali ko su karan kansu daga sankem ko katirem ne yaro zai fara balaga to daga nan kun bar mishi zancen tarbiyya yanzu ku ta cikin kwalojejin da lisin da ake yi wani abu na tarbiyya ake sa daga sankiyam katin zuwa turazim wata hawajin ya kamata ce tarbiyyan nan a yi shi daga zanen goyo halkabari in ka dauki nan garin zandar in sai mu duba cewa akwai magabata zababbun magabatan kuma da sarkin musulmi su gani yaya za su sa wani mu ce wasu jami'ai na tsabtace tarbiyyar mutane tunda ana yin su cikin wasu ƙasashe wasu garuruka ana yi ya ana yi wa a yi shi a zandar kenan wannan suna ya samun dama su ta tare da su na handi da sauran suke kula da wannan duk wajajen da an san akwai abubuwa na gurbatan tarbiyya a tsabtace wuraren a gyara su in akwai wanda an san su ne umul habaisa abun a san yadda za a yi a kau da su an ana irin wannan abun e, ba mamaki abun ya, ya, sauya makarantun mahammadiyya su ma suna da laihi nasu laihin da ya kamata su jara ran ina bincike a nan garin akwai makarantar da ta wuce shekara dari biyu da wani abu tunda an san da yadda na hori da zumar ga ita nemun ya kafa shari'ar musulunci a wannan garin mine laihin shine an hiba da ƙarfi ga a koya ma yaro kawai ya iya karatun Kur'ani ya haddace gundarin ayoyin ya haddace su amma ya san da manoninsu to ba kullum a ake kula da su ba miye Allah yake so miye annabi yake so miye Allah bai so miye kamar miye musulunci yake so to da yawanci sai ka gani sai an dan jima wata yaro sai ma ya yi sabaka ta farko sai ya yi ta farko sai ya shiga ta biyu za a fara ke mishi za a fara mishi kamar su kawaidi so su alhari su lakadari su ishimawi da sauransu biyu a rinka ware musu miye ake so da kai miye ba a so da kai su 'yan matan ko da iyayen su sani cewa eh, malam ya riga ya faɗi cewa amana ne a hannunsu kenan za a tambaye su game da wannan su kwatamta su karan kansu a san da su su ma eh, yanda ake cewa su kyakkyawan misalai ne gaban yara kada uwa ya ce ta ce a yi gabas uban ya ce a yi yamma kuma a gaban yara kuma wa'annan abubuwa wasu mu'amaloli na armi a san yaushe za a yi su lokacin da za a yi su wannan ma ya kamata ki an san da su kuma yaran karan kansu su sani an matan su sani an matan da, da, da, da, da lokacin ta zama 'yan mata tana birge duniya lokaci ne takaitacce ta san da cewa ta yi kokari wannan lokacin ta, ribace shi kar ta ba ta tarbiyyarta kar ta ba ta tarihinta ta san da cewa ana so ta bari tarihi ta yi kokari katta kumyatar da uwayenta yanda dai su basu kumyatar da ita ba tunda basu kawo ta ba ta wata hanya da ba daidai ba to ita ma kar ta kawo wani da wannan hanyar da ba daidai ba yawa na handi a gulgushe da karshe kuma wani sakamako kuka cima kuma mi kuka sa gaba eh, wannan abu na gurɓacewa eh, tarbiyya abu ne wanda eh, ɗazu malam ya yi magana wanda ya shahi duniya duka gaba ɗaya tunda kuma zandar ma kenan ba za ta zama wari ba bisa kan bata tarbiyya to eh, mu bisa eh, sai mu ce muna ganin ci gaba musamman zani kawo wani example wanda ustaz ya dan bada ɗazu wanda ya ce sa wasu kwamiti kwamiti wanda zai haɗa kowa da kowa wanda za su yaƙi bisa kan eh, wannan gurɓacewa ta tarbiyya musamman sai in ce wannan abu ne wanda muka fara tunda muna da kwamiti ah, da muka sa a cikin ƙauyuka-ƙauyuka sauran ƙauyuka mun sa a kwamin-kwamin mun sa a departement-departement a cikin wannan kwamitin muka ribi kwamiti na eh, village wanda ke kula da kare hakkin yara mai gari shine president sannan liman shine vice president sannan akwai eh, jama'an likita jama'an lakwal duk dai wani mai wada a a cikin gari yana cikin a wannan kwamitin kenan su ne za su rika auna yanayi na rayuwar yara a cikin gari su ga in ya kamata bisa wannan fanni bisa wannan fanni wannan kwamitin ma'aikatan tun daga 2019 muka fara sawa wannan kwamitin wanda suna nan ga aikin su inda shine na bada misali akwai garuruwan da ma wasu laya suka sa akan duk wanda ya gurbata rayuwar yarinya ta hanyar yi mata fyaɗe ko ta hanyar yi mata abu akwai garuruwan da kayan maye ne suka ce duk wanda zai saida musu kayan maye a cikin ƙauyen su akan akan laya don ku kenan kun gani abu ne wanda ma'aikatan mu ta sa gaba to mun ga ci gaba sosai a cikin wannan garuruwan wannan kwamitin ne wa'anda al'umma su da kansu ne za su sami zami su auna su gani wace wahala yara suke cikinta mi yara kenan ga yi wanda bai cancanta ba mu mu samu to muna nan ga ganin ci gaba akan shi amma abin ne yana da yawa kenan har yanzu muna neman goyon bayan kowa da kowa tun da kare hakkin yaro yaƙi ne na kowa da kowa daga yaron shi da kanshi ya shafi eh, famikin shi iyalin shi kenan ya shafi mutane na unguwa ya shafi mutane na gari duka kenan yaro dan kowa kamar yadda muka faɗi mutum biyu eh, ke haifar shi amma ya amfani duniya kuma mutum biyu ke haifar shi ya kai sakaci kuma ya cuta ma duniya sannan eh, hanyoyi wanda muke nan gabi shine mun da muke cewa approach communautaire program ne wanda muke nan gasawa a cikin ƙauyuka cikin unguwa-unguwa wanda za mu jawo hankalin mutane su da kansu a ba mu bane za mu zawa mu aikin kambacin su a su da kansu ne za su sanya aikin don kare yaran su da in gari ya ci gaba wa'annan yaran ne in gari ya lalace wa'annan eh, yaran ne sannan kuma muna na har yanzu tare da masu eh, hannu da shuni da malaman muna lissafi muna ganin me ya kamata mu ko da yaushe don mu gyara don aka ce kiwon ɗan adam abu ne wanda ko da yaushe ana tafiya tare da zamani kamar yadda wasu zai ce kuma muna neman goyon bayan kowa da kowa eh, don mu samu cimma gurinmu tunda in muka kawo sakaci al'ummar mu ba za ta zama wuri ba inda za mu rayu mu ji daɗi ko ka so ka yi addininka in wasu abubuwa gaban masallacin ka gaban wayoyin ka ana zaune ana yin su ba za ka ji daɗin yin shi ba kenan mu tashi tsaye tsayen daka don mu kawo yakin wannan abu tunda abubuwa ne wanda a can da ba mu san su ba lokacin da addinin ma bai yaɗu sosai bai karfi ko ina ba me sai yanzu da addini ya karfi ko ina ƙauye lungu da saƙo ne kuma muke gan tarbiyyar mu nan ga taɓarɓarewa. wannan muka karshen wannan shiri na mahawara studio kalangu abinda za mu iya rike cewa shine a garam gurɓacewar tarbiyya ta yara mata yana da kamari sosai kuma musulunci yana kwatanta yaro da kamar wata baiwa ce ko kuma wata ajiya ce ko kuma wani kayan ado ne wanda Allah ya ba dan adam sannan tarbiyyar yaro wajibi ce ga iyaye eh, kuma dalilan da suke kawa gurɓacewar yanayi suna da yawa akwai nuna hotannin batsa akwai mugun zance akwai kuma eh, fina-finai da ake barin yara suna kallo da ko da wani lokaci eh, lakwal ita ma tana da nata bangare sannan da mugwayen abokai kuma ana iya cewa uwaye ba su kula sosai ba da wannan aiki na tarbiyya da ubangiji ya dora musu sannan suna barin wasu kohohi musamman ma gardamami da suke shiga tsakankanin su a gaban yara ko kuma wasu zance ku wanda ba su dace ba a yi su a gaban yara akwai rashin hukunci idan yaro ya laihi ko kuma a bashi sakamako in ya wani abin kyautatawa akwai nau'i da dama na 'yan mata wanda suke shiga cikin wannan bangare na gurbatar tarbiya a nan da magaram tuni kungiya ta jiha mai kula da 'yan mata take fafutuka domin ganin ta shayo kan lamarin wanda yake haddasa matsaloli da dama a cikin al'umma kuma shawara da aka kawo a nan shine a mai da hankali bisa kan tarbiyya ta gida da kuma sauyi a cikin abin da ake koyarwa a makarantun boko da na gargajiya mun tattauna tare da dr abdulwahab sumana masani ne na zamantakewa dan adam kuma malami na jami'ar da magaram sannan akwai dr sani abdulmajidu inspector ne na bangaren ilimi matsakaici kuma malami mai wa'azi a nan da magaram sannan mun tattauna da nahanji umaru shine shugaban tsangayawa da take kula da kariyar yara a hukumar jiha mai kula da mata da yara mun gode sai kuma wani jikon insha Allah.